أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى عصرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin daidai da ashirin da takwas ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba a wannan layi na hausawa a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na ainihin wato kaduna Allah ya dawo da mu domin ci gaba da wato tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba muna cikin wannan sura mai girma suratun nisa'i mun tsaya a ayata ainihin wato ashirin da hudu za mu tashi ayata ashirin da biyar kafin wato alaramma ya karanta wato akwai bayanai kamar haka na farko akwai wasu bayan Allah da suka turo da kudade akwai umar isa ya sake turo da naira dubu biyar Allah ya saka da alheri akwai yusuf sabo abdullahi ya turo naira dubu ashirin cikin wannan asusu na marayu akwai wata ainihin wato hajjia karimatu ita ma ta turo naira dubu daya sai muktar saniya turo naira dubu biyar a ciki allah ya saka masa da alheri akawun namba ɗin kamar yadda aka sani sifili sifili ne guda hudu wato ɗaya takwas hudu shida shida biyar wato banki jais sunan akawun ɗin kuma shine masjidu ahalul baiti wasu sahaba abu na biyu akwai bayan Allah da muke tare da su a cikin wannan sati kamacin daga mahaifiyar malam ibrahim kasun bacci da Allah maɗaukakin sarki ya mata rasuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ita ma Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta inda ta tafi Allah ya sa ya fi inda ta bari abinda ta yi na aiki mai kyau muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ninninka mata shi haka muna mika ta'aziyar mu wannan masallaci zuwa ga ɗaya daga cikin ƴan uwa da ake tafafutukar wannan da'awar da su wato Aminu dan agaji wanda aka fi sanin da Aminu dan Izala Allah madaukakin sarki ya wa mahaifinsa rasuwa Alhaji Uba wanda aka fi sanin da Uba Cela yana daga cikin na farko farko wanda suka yi wannan da'awar ta sunna tun lokacin da take da da ba kowa zai iya yi ba ma Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa yau bayan doguwar jinya da yayi muna roƙon masa Allah madaukakin sarki Allah ka sa jinyar da yayi ta zama masa kafara ni kaina na kwana biyu raban da in duba shi to amma Allah madaukakin sarki a shi ya kaddara mu haduwa ta ƙarshe da shi a yau na je ɗazu al'isan foundation inda malam kabiru gombe zai karatu to ni na fara yin karatu kafin ya zo to da ya zo ya kamata in wuce in gori mini sai shi aminu ya ce da allah mu taimaka mu kawo shi gida an bugo masa waya an ce babansa jikin nasa ya tashi to sai muka ce bari mu zo mu sauke ka sai mu wuce sai mu tafi in gori mi mun zo mun sauke shi sai muka shiga gidan don mu gaida baban to shi wannan ganin da za mu yi masa shi ne gani na ƙarshe sai dai a gaban Allah in akwai rabon a haɗu a haɗa a cin wanda muna kyautata ma Allah zaton cewa insha Allah za a haɗa a can muna roƙon Allah shi ma Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ka sa ya huta kazalika akwai wani bawan Allah an ta mun kwatancensa ba zan iya gane shi ba a nan wajejen wato a wajejen hayatu yake an ce shekaran jiya cikin yan kwanakin nan ya zo nan kasa ya kawo wani sako ya shigo nan masallacin ya zauna da shi muka karatu an tashi ina ganin jiya abin ya faru haikila sun je har gonan shi sun kashe su wajen su shida saboda haka yanzu kuma an faɗa cewa a layin da yake mutumin kirki ne mutum ne wanda yake taimakon al'umma Hata wannan kwamiti na marayu da ya zo ya ga maganan marayu akwai kudin da ya ware cewa zai aiko amma Allah bai kaddara zai aiko da kanshi ba To saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya isan masa akan zaluncin da aka yi masa matarsa ta shiga wani hali da wani yanayi a yanzu sakamakon rasuwar mijin da haka ake buƙatar addu'a daga gurin ‘yan uwa musulmi Allah ka sassauta mata wannan musifar da ta shafe ta ta shafi al'umman musulmi kuma muna roƙon mata Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa wannan mutuwar ta zamo masa a matsayin shahidi Allah kuma ya kankare masa kusakuransa su kuma da suka kashe su ga sanan ga duniyar sai su zo su zauna sai zaman dirshan da wanda suka sasu. ko tasa mutuwar ta tare nasa kabarin Allahu alam ba mu sani ba Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu dan haka wannan shine dan haka Allah gafarta malam zai karanta wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal musanati akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن لم يستطع منكم لكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا يحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن, فعليهن نصفها على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Allah ta'ala ya ce wa mallam yastati wanda duk ba zai iya ba minkum daga cikin ku bai samu qaulan wadata da iko ba an yanki halmusanati ya auri mace ɗaya almu'mina mai imani to fa mimma malakat aymanukum to ya auri abinda ku ta mallaka su ne bayi min fatiyatukum almu'minat na bayanku masu imani wallahu shi Allah a'lamu shine mafi sani bi imanikum akan imaninku ba'adukum min ba'd sashin ku akan sashi fankihuhunna idan kun tashi za ku aure su bayi ku aure su bi izni ahlihinna da iznin ainihin wato mutanen su wa atuhunna ujurahunna sannan ku ba su sadakin su bil ma'ruf wato gurgurdan yadda ya dace da shari'a muhsanatin kuna masu auren su gaira musafihatin ba kuna masu yin zina da su ba wala muttakhidati aqdan ba kuna kuma masu rukun a matsayin daduro ba aqdan shine mutun ya rike mace fasalar, banda shi ba ta mu'amala da kowa kaga wannan shine daduro ai fa ida'u sunna idan suka yi ainihin wato ya aure fa in atina in bayi ne idan suka zo bi fahishatin da alfasha ta yin zina to fa alaihinna akan akwai nisfu rabi ma alal musanati abinda ke kan yaya min azabi na azaba dan haka idan mace baiwa ta yi zina za a yi mata bulala hamsin ya kuma za a yi mata bulala ɗari. zalika wannan yana tabbata ne liman kashiya la'anata minkum ya auri mace baiwa ga wanda ya ji tsoron fadawa ainihin wato zina wa an tasbiru Allah ya ce da za ku yi haƙuri khairin lakum shine yafi zaman muku alheri wallahu shi Allah gafurun Allah mai jin kai ne wato mai gafara ne kuma rahimun mai jin kai ne Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu jiya mun fara magana akan abin da ya shafi auren mutu'a cewa wannan ayar da ayoyin da ke gabanta da ayoyin da ke bayanta ba su da alaka da auren mutu'a auren mutu'an nan 'yan shi'a abu na farko sun kawo shi a matsayin al'imanu bil mut'ati asalin min usulidi sun kawo cewa shi imani da mutu'a ma asali ne daga cikin usul na usuliddi ɗinsu duk mutumin da ya inkarin mutu'a ya ce bai yadda da ita ba a gurinsu to ya yi inkarin wani usul daga cikin usuliddi wanda ya zo a cikin tafsirin na min hadis sadiqina min sadiqina sun kawo daga ainihin wato Ja'far Sadiq yake cewa wai laysa minna Mallami lam yu'min bi karratina bai cikin mu duk wanda bai yi imani da cewa idan mun mutu za a dawo ba domin aqida shi akwai aqida da suke ce mata raja'a za a yi wani dan karamin tashin kiyama kafin tashin kiyama babba shi yasa cikin aikin da mahadi zai idan ya dawo zai rusa masallacin Ka'aba zai zo da Qur'ani sabo sannan sai ya tayar da nana aisha daga kabari ya yi mata haddi wannan yana nan rubuta a cikin littattafan shi'a sannan walam yastahil mutu'atana duk wanda bai halatta wannan mutu'atta mu matube tare da mu wannan ya zo a cikin littafin mallai hadirul faqi da kuma wasa'il shi'a sannan abu na biyu al mutu'atu min fada'ilid din mutu'a yana daga cikin ababen da suke suna da falala a addini a gurin shi'a don yin auren mutu'a yana huce fushin Allah idan ka je kayo ka taɓar gada ka kira ruwa to in ka yi auren mutu'a to sai Allah in ya yi ne ya fushi da kai sai ya fasa wannan ya zo a cikin tafsirin ainihin wato manhajis sadiqina da kuma ainihin wato kashani abu na uku akan auren mutu'a da in shi'a suka faɗa innal mutu'ata minan nisa'i maghfurul laha duk mutumin da yake mutu'a da mata to abun yi wa gafara ne wannan ya zo a cikin mallaya hadurul faqi sannan almut'atu min a'zami asbabi dukhulil janna muta'a yana daga cikin sabubba manya manya gurin shiga aljanna kai ba ma wannan ba bal innaha tawassaluhum ila darajati ila darajatin taj'aluhum yuzahimuna takan sa su su kai zuwa ga wata darajar da za su yi cunkoso da annabawa a wajen samun martaba iri ɗaya wannan ya zo a cikin littafin su mallai hadurul faƙi kuma duk wannan littattafan ina da su karka ɗauka ko babu Allah ya sa wani ya ganganci ya ce ƙarya ne a nuna mai gurin in an nuna mai zai fita shi'a yanzu yanzu nan ko shiga gida in shaƙo littafi wallahi sannan abu na biyar shine yazumuna anna man a'rada an at-tamattu in qasa sawabahu yawm al sun faɗi cewa duk mutumin da bai auren mutu-abatu ya rage ladan aikin shi ranar alkiyama. malam Allah ya raba mu da shi an ci shi an ci bala'i har wata aqida suke da ita aqidatu tin yana nan a cikin littattafan shi'a aqidatu tin a gurin shi'a shine wai san da za a halicci mutane a duniya to taban da za a halicci mutane to wai wani ya garwaye da wani don haka idan kaga ɗan suna yana aikin alheri to wani abu ne na ɓangare na taɓan ɗan shi'a aka ɗiwa aka halitta ɗan suna da shi idan kaga ɗan shi'a yana wani abu na sharri to wani abu ne na taɓan ahalin suna aka ɗiba aka halitta ɗan shi'a da shi da aka sallarka da azuminka da zakkarka da kake yi mai kyau kai a matsayinka na ahalin suna. to dan shi'a kakewa shi kuma in yi zina ya kwace ya kashe mutane ci dukiyarsu to kai yakewa wallahi wannan yana nan rubuta a littattafan shi'a wannan suna ce mata aqidatu din saboda haka in kaga dan shi'a ya turmushe wata yana zina da ita to ba kan shi yake kai ahadin suna kai yake wa zina in an je lahira kai Allah zai kwaso laifin ya jibga don haka sallar ka da azaminka da kiyamun lailin ka da tahajjudinka ka da komai naka shi kuma yana nan yaƙi yin kome yana jirin sai an je lahira a kwaso larin a bashi kaga ayi haka ma ai jingina zalunci ne zuwa ga Allah Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti ladunhu ajran azima to wannan aqida tana nan a cikin littattafan shi a aqidatul sannan sun faɗa a ƙarƙashin wannan suka ce man kharaja min ad-dunya wa lam yatamatta duk wanda ya fita daga duniya bai taɓa yin auren mutu'a ma to ja a yau malkiyamaci wa huwa ajiza sai ya zo ranar alkiyama yana da yankakken hanci da haka an baka so ka tashi da guntulallen hanci kaga dole ka tashi kai auren mutu'a ba a face auren gaske ba fa in baka yi ba za ka tashi da yankakken hanci amma auren mutu'a hanci in baka yi ba sai ka tashi da yankakken hanci sannan wato ya tabbata daga Jafaru Sadiq a gurinsu sun ce mamin rajulin tamatta babu wani mutum da zai auren mutuwa sun magtasala sannan ya je ya wanka illa khalaq Allahu min kulli qatratin taqturu minhu 70 malakan face duk ƙwayar ruwan da ya fado daga jikin sai Allah ya halicci mala'ika 70 yastaghfiruna lahu yanzu idan Allah idan ka ɗibi ruwa ta kai wanka da shi ka san ko ƙwaya nawa ne to duk ƙwayar ruwa sai Allah ya halicci mala'ika saba'in da wannan ƙwayar ruwa za su dinga neman maka gafaran Allah har ranar tashin alkiyama sannan za su dinga tsine wa duk mutumin da bai auren mutu'a ba da haka a ƙidar shi'a duk wani wanda bai taɓa auren mutu'a ba yanzu an ajiye wasu mala'iku na musamman suna tsine ma albarka wannan ita ce a ƙidar shi'a sannan ya tabbata wato yustahabbu lirrajul an yatazawwaja ata an sunnanta ga mutum mustahabbi ne a gurinsu mutum ya auren ainihin wato mutu'a kamar yadda suka ce wai da habar salik ya ce wa ma a habba lirajulin minkum an yi kharuji min ad-dunya hatta yatazawwaja almut'ata walau marra ya ce ba na so a ce mutum a cikinku ya fita da bar duniya kuma zuwa ga Allah bai auren mutu'a ba ko so ɗaya sannan abu na shida da suka faɗa ƙarƙashin auren mutu'an nan shi ne Allah maɗaukakin sarki ƙadi gafara Allah yakan yi gafara ga mata masu yin mutu'a wato ko ya yi gafara ga mata masu mutu'a wannan ya faru a daren isra'i yayin da annabi Allah ya tafi da shi da isra'i mu dai mun san da aka tafi isra'i an kai annabi wuta da aljanna ya gani an ba shi sallah ya dawo da ita ba mu an ce an ba annabi auren mutuwa ya dawo da ita ba to haka suka baɗa, suka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma usri bi ila sama'i yace wai san da aka isra'i da ni zuwa sama qala yace lahiqani jibril alaihi salam malaika jibril ya haɗu da ni fa qala yace ya muhammad sallallahu alaihi wasallama inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu allah yana cewa anni qad ghafartu lil mutamatti'ina min ummatika min an-nisa'i duk matar da ta yi mutu'a a cikin al'ummaka allah ya gafarta mata wannan shine aqidar shi'a sannan suka faɗa abu na bakwai suka ce allah madaukakin sarki yana yin gafara ga masu auren mutu'a bi qadaril ma'il ladhi marra ala ra'si almutamatti gwargwadon ruwan da ka ɗiba ka watsa a kanka idan za ka yi wanka gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai maka ainihin wato gafara ya tabbata daga salih bin uquba daga baban shi daga jafar alaihi salam qala yace qultu nace lil mutamatti thawabun idan mutun ya auren mutuwa yana da lada qala sai yace in kana yuridu bi zalika waje hallaha in yana nufin dan Allah ne to akwai lada wa khilafan alaman man ankaraha sannan da kuma saba ma mutumin da yake musu mutu'ar lati lam ha kalimatan ba yadda za a kai wa matar mutu'a magana illa kataballahu laha illa kataballahu biha hasana da kawo matar mutu'a magana sai Allah ya rubuta maka hasana ba za ka miƙa hannunka ka taɓa matar mutu'a ba sai Allah ya rubuta maka hasana fa'iza da min ha idan ya kusance ta gafar Allahu lahu bi zalika zamban Allah ya gafarta masa zunubi da wannan fa'iza sala gafar Allahu lahu bi ƙadari ma sabba min alma'i ala sha'arihi idan ya sadu da ita gwargwadon ruwan da ya zuba a jikin shi gurin wanka gwargwadon gafarar da Allah maɗaukakin sarki zai masa qultu sai ce bi adadin sha'ar shi ma mai ruwa da ji an gazo ta yace gwargwadon gashi ka ce ba ce eh bi adadin gwargwadon gashi kuwa wannan ya zo a cikin littafin su man la faɗi. sannan suka ruwaito suka yi ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce annabi ya ce man tamatta amarratan amina min saqatil dabba in dai ka taba auren mutuwa so dai to ka kubuta daga fushin Allah ba kai ba Allah ya fushi da kai wa man tamatta'a marrataini in kai auren mutu'a so biyu to khushara ma al'abara za a tayar da kai tare da manya-manyan bayan Allah wa man tamatta'a thalatha marrat wanda ya auren mutu'a so uku suka ce annabi ya ce wai zahamani fil jinan za a tayar da ni da shi muna cinkoso aljanna muna kafada da kafada da shi gurin shiga aljanna ya tabbata haka suka faɗa suka ce annabi ya ce manta tamatta abi mar'atin mu'mina wanda ya auren mutu'a so ɗaya ka annama zaral ka'aba na marra daidai yake da ziyarci ɗakin Allah aikin hajji so saba'in inda ka auren mutu'a so ɗaya ke sa babun mamaki bane ɗin shi a tafi makka ya ta da rigima tunda a gida yana da ibadar da ta fi zuwa makkan so saba'in in yi so ɗaya auren mutu'a kuma auren ai ba wahala bane da shi a hanya ma sai ku haɗu da yarinya su kulla shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya tona masa asiri shi yasa zan su wannan shekara duk wanda Allah ya bashi dama ya tafi aikin hajji wannan shekara don ba za ka haɗu da su ba a can eh, tunda ƙasar Saudiya ta yi rubukin cewa ƙasar Iran ba za ta je aikin hajji ba wannan shekara sun soki tunda su suka janyo alhakin kashe mutane shi yasa ahli sunna in abu ya faru su dinga bincika sanda matsalar ta faru kawai matsalar na faruwa an ɗauko wani hoto an yada sai ka ji mutum yana faɗa to ai matsala ce ta gaskiya dole ne a faɗe ta tsakani da Allah abin da Saudiya ta bata kyauta ba ya za a ce dan sarki ya zo jifa a tara mutane saboda shi a kashe mutane sai da muka tashi anan muka yi da gaske muka shiga gidan rediyo muka yi ta program muka yi lakcoci tukunna to da in kai ahalin sunna ne ba lalataccen ahalin sunna ba a gurin ka duk duniya ba garin da yake da kima kamar makka da madina wallahi in kana ahli sunna aka fara taba makka da madina baka ji wani abu a ranka ba to billahi lazi imanin ka ka bincike shi akwai matsala shi yasa da Allah ya tashi ya saukar da Qur'anin sai ya ce makkiyatun madaniyatu ba najeriyatun ba iraniyatun a Qur'ani babu ba yadda za a yi Allah ya ɗauki wanda ya fi kowa daraja a gurin shi shine annabin shi ya ajiye shi a guri wanda a duk duniya ba inda yake da aljanna da za ka ɗana tun kafin ka bar duniyar sai ka je gurin ya ce ma bai baiki wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin mumbarin shi da gidan shi annabi ya ce dausayi ne daga cikin dausayin aljanna duk duniya ina kake da wannan gurin a doron kasa amma mutum saboda ya zama lalatacce sai a zo gaban shi ana suka kasar saudiya ai saudiya tana mu'amala da amerika tana kaza to ta yi sai ko cewa aka yin an yi mu'amala da kafiri mu'amala da ba ta addini ba haramun ce eh yanzu kwana-kwanan nan jiya nake ji wannan uwa mun yi waya da shi sarki salman yanzu ya tare a makka ya zo zai kafi na kwana goma karshen nan ko shugabannin ku sai dai su tabi wani gurin can ku nemi mutum ku rasa amma ba yadda za a yi wai sadaukar da kansu sun tafi aikin addini irin wannan da'uwa ya maka ya tare zai yi kafi a saudiya ne za ka je ka samu kamar mutum mai matsayin gwamna ya sa darasi a masallaci ana karatu na ilimi wallahi in aka zo gidan karatu ba za ka taɓa musa cewa wannan ba malami ba ne a gidan karatu kuma gwamna ne ba sai mutum ya kwana uku yana ana koya mai taron da zai je na addini ba sai ya zo ya ce annabi subhanahu ta'ala a ce yawa excellence ai Allah ne ake cewa su ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama ake cewa ba haka ake ba haka ake sau da haka shugabannin ƙasar saudiya ba mala'iku ba ne mutane ne amma ibnu qayyim da ya tashi ta'arifin adili a cikin adda'u wadda ya faɗi ya ce duk mutumin da yake yana da hasanatu galabat ala sayyi'atihi adili in in ka zuwa baka taba zuwa gurin ba ba za ka san hidimar da mutanen nan ke yi ba da hidimar da suke wa addini yanzu wutar da ake bayarwa a haramin makka kaɗai ta hutar da ake bayarwa din najeriya Dan a kula da ɗakin allah kuma ka je gurin ka gani yadda gurin yake da kula wallahi ko bila a najeriya ba ta kai gurin kula ba saboda tsabar kula ne irin wannan farar riga ta aran ma sai ka zo ka sati kana sallah a ƙasa ba ta yi datti ba saboda yadda ake kula da ɗakin allah dama allah ya ce inna ma ya amuru masajidillahi man amana billahi wal yawmil akhir a duk duniya yanzu idan kana yau ba inda zaka ga ana dabbaka allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wanda in muka ba su dama ta shugabanci a doron ƙasa za a tsaye da sallah da an ce maka an kira sallah a haramin makka atm idan ka je ka zura kuɗi ba zai ba sai dai ka jira sai bayan sallah sai an gama sallah amma mutum yana nan yana zage-zage shi yasa allah ne ya ba da kuɗi a dinga zuwa ne wani da zaran ya samu kuɗi ya tafi in ya dawo ya daina zage-zage ko kuwa wannan shine tunan haka wannan shine addinin shi'a in kai auren mutu'a so daidai da kake da wanda ya auren ya ya ziyarci ɗakin Allah so saba'in a gurinsu sannan haka suka ruwaito kamar yadda fatuhun lahal kashani ya faɗa cewa wai annabi ya ce manta mata a marratan wanda ya auren mutu'a so ɗaya kanar darajatuhu ka darajatul husayn wai darajarsa daidai take da husaini dan ali bin abi talib wanda ya auren mutu'a so biyu darajarsa daidai take da darajar hassan dan ali bin abi talib wanda ya so uku sun ci annabi ya ce darajarsa daidai take da ali bin abi talib wa man tamatta'a arba marratin wa man tamatta arba wanda ya auren mutu'a su hudu suka ce wai annabi ya ce fa darajatuhu ka darajati da ni da shi to daidai muke ai a bara a nan gurin man ɗauko ma inda muka nuna a littafi sun muka haska cewa ga inda suka faɗi cewa Ali bin Abi Talib daidai suke ma da annabi wannan cike yake da littattafan shi'a Allah ya kiyaye kuma ka tambaye su kace cikin a'immatul isne a shari'a waye dan mutu dan babu Ali bin Abi Talib yana da ƴaƴa banda ƴaƴan da haifa da na Fatima tsakanin maza da mata sun kusan kai guda 30 waye dan muta a ciki babu shi ma aliyun ba dan mutu'a bane hasan ba dan mutu'a bane al-imam husaini radiyallahu anhu jami'an ba dan mutu'a bane nana fatima ba yar mutu'a bace kowa ya san mahaifiyarta da kuma yadda annabi ya auruta da wannan auren mutu'a da gaske yana da wannan falalar da waye jagoran yin auren mutu'a ba annabi ba da nana fatima ya kamata ta zo duniya ta hanyar auren me auren mutu'a amma aure na haƙiƙa ba su kawo masa wannan falalar ba sai auren mutu'a saboda suna so su yada fasadi a doron kasa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imani da haka a imma guda goma sha duk cikin su babu dan mutu'a a ciki in kuma akwai dan mutu'a a ciki su faɗa ko dai ya to ba dan mutu'a a ciki ne saboda mutu'ar ba addini ba ce shi yasa ba a kawo wani a cikin a'imma ba ya zo duniya ta hanyar mutu'a. in ko sun ci a'a addini ce to me yasa su a imma din ba a kawo su duniya ta hanyar auren mutu'a ba aka kawo su ta hanyar aure na hakika kuma waye ya taba auren mutu'a a cikin su kuma da wadawa aka aura a auren mutu'an ƙarya ce kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah ta'ala ya ce wa man lam yastati ci gaba da bayanin cewa lalle ana maganan aure ne na hakika ba auren mutu'a ba shine wa man lam yastati wanda bai iya ba bai sami iko ba minkum daga cikin kuku ku mazaje bai samu mai ba taulan shine ainihin wato wadata akan ce tsala wato idan sara tawilan idan ya kasance dogo ne sannan akan ce tsala idan sara wato tsala da majalis idan tadda zamanuhu idan lokacin zamanin ya tsawo sannan akan ce tsala hu alahu wartafa alaihi sannan akan ce tsala hu. shine wato galabahu fi tul sannan akan ce tala alaihi shine afdala alaihi wa ahsana ilaihi idan yayi masa falala ya kyautata zuwa gare shi akan ce tala alal ya tulu qawlan wato da ma'anan wadata kamar yadda Allah ya ce wa idza unzila suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ka ulul tawli minhum ma abuta wadata sai su nemi izini daga cikin su Waƙalu sai su ce zarna nakum ma ma'alƙa'idina shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce ghafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zit da haka shine zit tawl zil wal an'am ma'abucin falala da ni'ima malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da kalmar a alam wasu sun ce ana nufin as wato algina wasi'a wadata da yalwa shine at wasu suka ce a'a abinda ake nufi a nan gurin shine alƙudura to da asi'a da kuma algina ɗin da kuma alƙudura duka zai shiga cikin fassara na wa mallam ya sati minkum ɗaular wanda bai samu wadata da yalwa ba da iko wacce zai iya auren ya momina to sai ya dawo mataki na nawa na ƙasa sai ya zo ya auri ainihin wato baiwa kaga muna ƙara maimaita cewa ba a yin aure sai da me sai da kuɗi kuma haka annabi ya faɗa a hadisi ya ce ya ma'ashar shabab man ta, aminkum ta falyatazawwaj wanda ya samu ba'a ne yana da lafiyar salau sannan yana da hanyar da zai bugu ya iya riƙe matar to ta falyatazawwaj wanda ba shi da shi ba kare in yi za a samu matsala wannan ita ce magana ta gaskiya wannan bayani mun yi shi ainihin wato a baya don haka wanda bai samu wadata da iko daga cikin ba da zai iya auren ya momina wato Allah maɗaukakin sarki yake cewa an yanki halmuhsanatil mu'minati ya auri ainihin wato ya momina wanda mun faɗa dama a baya mun ce kalman almuhsan ko a hasana yana zuwa da ma'anan almutazawwish ko al'afif ko mai ko alhurda don haka almuhusanati a nan wato ‘ya'ya ake nufi kishiyar bayan sannan muminan wato ‘ya'yan ya zama masu imani don haka Allah sai ya ce tufa mimma malakat aimanukum to abinda damar ku ta mallaka min fatiyatukum almu'mina na bayan ku mata masu imani kamar yadda Allah ya faɗa a can baya ya ce wa in khiftun Allah adilu Eh, fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba to ku auri ɗaya ko abin da dama ku ta mallaka Allah ta'ala ya faɗi cewa an yanki halmusanati Imam al-Qasa'i ya karanta al bi kasri sa'd wa kadhalika muhsinatin ghayra musafihatin wa kadhalika fa alayhinna nisfu ma al-muhsinati dukka ya karanta shi da kasra maimakon fataha da alaran ma ya karanta musanatin sai karanta Sinati. sauran ƙwararra kuma sun karanta da fataha kamar yadda alaran ma ya karanta Allah ta'ala sai yake cewa wallahu a'lamu bi imanikum ay la yata'arraduna lil batil fil imani wa khudu biz zahiri wato la tata'arradu lil batil fil imani kada ku gitto wato da banna a wajen imani ku yi riko da zahirin abin da ya bayyana domin shi imani in ba na sahabbai ba ne sai dai kyautar zato amma ba tabbas bane ko kuwa su kaɗai ne Allah ya kalla ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa shi yasa da yake cewa wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi kaɗai yake iya gane cewa haƙiƙanin akwai imani ku babu shi yasa a gurin malamai suka ce zaton da yake mafi rinjaye ne ana kiransa a ce masa al'ilmu Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu muhajiratin famtahinuhunna idan mata suka zo masu imani sun yi hijira Allah ya ce ka jarrabe su sai ce Allahu a'lam bi imanihinna Allah shi kadai ya sani suna da imani ko ba su da imani sai ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin in kuka san cewa suna da imani wace fitila kake da ita da zaka haska ka gano akwai imanin ko babu Allah sai ce falatar ji'uhunna al kuffar Ka kuma yadda su zuwa ga kafirai da haka wannan kyautata zaton da za ka yi kaso ɗari cikin kaso ɗari casa'in ko tamanin ko sama da haka cewa wance tana da imani to wannan Allah shi ya sa masa ya ce masa ilimi ne shi ma Ba in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al Da haka haka nan anan yace wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi kaɗai ya fi sanin haƙiƙanin imani akwai shi ko babu amma wajibi ne mutum ya kyautata ma dan uwansa mumini zato Allah sai ya ce ba'dukum min ba'd sashin ku akan sashi wasu malamai suka ce ba'dukum min ba'd ikhwatun li ba'din yan uwa ne ga yan gasashi wasu suka ce abinda Allah yake nufi ba'dukum min ba'd shine kullukum min nafsin wahida dukkan ma asali daga rai kwaya ɗaya muke dan haka kada wani ya ainihin wato yema wani girman kai a wajen mu'amala ta aure ko wani ya kyamaci wani haka annabi ya faɗa ya ce ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid Allah mu ɗaya ne baban mu ɗaya sai ya ce ba bambanci tsakanin baƙi da fari ko fari da baki balarabe da wanda ba balarabe ba illa bi taqwallah kullukum min adam wa adama khuliqa min tura, kuma shine abinda aya ta fara da shi cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida tun daga dagare ɗaya maki shine ba'dukum min ba'd sashen ku daga ainihin wato sashi na Allah ya ce ku aure su malamai suka ce shine ana nufin al'ima su baye kenan bi izni shi shine ainihin wato na wanda suka mallaki ainihin wato bayi idan an tashi baiwa ma da za a aura Allah bai yadda a aure ta haka ba sai ya ce wa atu hunna ujura hunna lalle a ɗauki sadakinsu a basu wato bil ma'aruf gwargwadon yadda ya dace da shari'a shine min gairi matsalin wala dirari don haka sai ya ce muhsanatin idan za ku aure koda bayin ne to ku aure muhsanatin wacce take kamammiya an fahimta yi wannan yana da muhimmanci a kula da shi domin wani abin idan ka tashi ka je kai wa aure ba zai tashi affecting ɗinka ba sai shekaru da yawa nan gaba sannan zai affecting ɗinka ni na ga wanda aka yi da shi cewa kada ya auri wata abokan shi suka yi ta nuna mai hatsarin abin ya ce ai ina ai ta gyara abin bai tashi masa matsala ba sai bayan shekaru da dama sun tashi sun haifi aya sannan abin ya zai affecting ɗin shi daga baya don haka aure idan za a yi shi kaman kamfani ne fa za a zo a gina wannan zai kawo dukiyarsa wannan zai kawo dukiyarsa yanzu dan Allah idan za a gina kamfani duk wanda kake ganin in ka fito da ka aka zo gina kamfani zai cinye ma kuɗi zaka yadda a zo a yi mu'amala to alakar aure fa ta fi alakar gina kamfani domin alaka ce da za a zo wannan ya kawo jinin shi wannan ya kawo jinin shi a samar da mutum wanda ita ta fi cancanta a yi taka ɗanɗan a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya ce mu sanatin shi ne wato a fa'ifa bin nikahi wanda suke kamammu su za a aura sawa'un ‘yan matan ne ‘ya'ya ko kuma bayi ne in an tashi za a auri wanda suke ainihin wato kamammu ne gaira musafi hatin shi ne ba mazinata ba wala mutakhidati akhdan ba wanda za ku rike su a matsayin ahbabin tazununa bihinna fi sir a matsayin masoya ba wanda za ku dinga zina da su a ɓoye zina da ba wanda ya san ana yi to kar a haka shi yasa yanzu 'yan mata wasa dabara suke kuma dabarar banza sai ka yarinya tana da wanda ce yadda za ta aura haka ba za ta taɓa yadda wata mu'amala ta haɗa su da shi ba ko hannunta ya taɓa sai ɗauka ta ai mutu ne kirki ce a daidai ɗaya gefen kuma tana da wani wanda ta amince mai shi kuma da isi take wannan harkar Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-imamu hasan al-basri yace al-musafihatu hiya anna kulla man da'aha bi'atu. ita ce dan matar da idan mutum ya kira ta sai ta be shi wadatu akhdanin ai takhtassu bi wahidin la tazni illa ma'ahu da haka akhdanin ita ce matar da take banta da wani in ba da shi ba ba ta yadda ta yi da kowa da haka yake cewa wal arabu kanat tuharrimul ula wa tudawwid saniya larabawa su kuma a jahiliya suna haramta na farko shine ba su yadda mace ba ta zamanto tana zina da kowa amma sun halatta na biyu in dai mace za ta rike wani wanda zai dinga zina da ita ita kadai shi kadai banda shi ba ta mu'amala da kowa tun da jahiliya ne to su wannan a gurinsu ba matsala ba abin da ma ya fi haka a baya suna idan mutum ma ba yana auren matar baban shi ba ina ruwan shi to wanda ma ya aure matar baban shi dan ya rike wata yana zana da ita ai abu komai sauki ma a gurin shi dan haka Allah ta'ala ya ce fa idza usinna Imam al-Kasa'i da Hamda sun karanta da yima ainihin wato bi fatihil alif wasad shine fa idza usinna wato idan suka tsare kenan gaban su ba sa yin zina a wacin kira'ar ibnu Mas'ud ya karanta ainihin wato aslamna wasu daga ciki suka ce uhsunna bi dammil alif wa sadi ay zuwijna idan suka yi aure wanda shine abin da ke gaban mu da haka idan mutun ya aure mace shine fa idza uhsunna idan aka yi musu aure fa in na bi fahishatin idan mace ta zo da alfasha bayan tana da aure to fa alaihinna akanta akwai nisfu rabi na ma alal muhsanati abinda za a yi wa mata 'ya'ya min azabi na azaba da haka idan ya ce in ce zina sai a mata haddin bulala ɗari idan baiwa ce sai a mata mai ainihin wato hamsin sai a mata rabi Allah ya ce zalika liman khashiyar la'anata minkum wannan yana tabbata ne ga wanda ya ji tsoron fadawa zina daga cikinku idan ba zai iya daurewa ba to sai ya samu ya auri ainihin wato mace baiwa amma Allah madaukakin sarki ya ce wa an tasbiru خير لكم من ذاك يحقولي دعاء فمك الهيري والله غفور رحيم الله مغفراني كما ميجن أيني الله كما غفر الله كتقم آية تقبى الله يريد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم yuridullahu Allah madaukakin sarki yana nufi li yubayyana lakum dan yayi bayani gare ku ya hadiya kuma sannan ya shiryar da ku sunan alladhina min qablikum sunnonin wanda suka gabata kafin ku wa yatuba alaikum kuma Allah yana nufin ya karbi tubar ku ne wallahu shi Allah madaukakin sarki alimun masani ne sannan hakimun Allah madaukakin sarki mai hukunci ne kuma yana sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi al'imamu bin khasir ya ce yi ta'ala annahu yuridu an yi bayyana lakun. Allah yana nufin ya yi bayani gare ku ayyuhal mu'minu na ya ku taron masu imani ma a hallalakum wa harrama alaikum abinda Allah ya halatta muku da abinda ya haramta muku mimma taqaddama dhikruhu fi hadhihi surati wa ghayriha cikin abinda ya gabata a cikin wannan surar da waninta ata yace yubayyinu lakum yubayyinu lakum shine ma yuqarribukum minhu Allah yana so ya muku bayanin abinda idan kun yi shi zai kusanta ku zuwa ga shi Allah din al-imam al-kalbi yace yubayyinu yubayyinu lakum anna as-sabr an nikahi al-ama'i khairul lakum Allah yana so ya muku bayanin cewa mutum ya haƙura kada ya aure baiwa shi ya fi zama ainihin wato alheri gare shi Allah ya kawo wannan cewa yuridu irada a gurin malamin iri biyu ce akwai irada shari'iyya akwai irada kauniya don haka Allah maɗaukakin sarki nan da ya ce yuridullah wannan irada ce shari'iyya ba irada ba ce kauniya don Allah maɗaukakin sarki yana nufi shi yasa ya kawo yuridu fi'ilun mudari'un fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nawasib wal wa alamatu rafihi ad matu Abba heratu ala akhiri. Allahu shine lafzul jalala wato shine fa'ilun yana nufi waye yake nufi shi Allah da kansa li yubayyana lakum dan yayi muku bayani ga allamu lamu ta'alil yubayyana fi'ilun mudari'un mansubun bi an al dawazan ba'da lamu ta'alil wa alamatu nasbihi alfataha fataha adh-dhahira ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun dawazan taqdiruhu huwa lakum aljaru wal majrur shi yasa a gurare da dama a Qur'ani Allah madaukakin sarki idan ya kawo maganar shari'a sai ya ce mana yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa mana ne bai nufin ya tsananta mana walitukmilu al'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun kamar yadda ya faɗi tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din daga ƙarshe Allah ya ce walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid da Allah madaukakin sarki ya ga dama da basu yakin ba amma Allah yana aikata abin da ya ga dama ne kamar yadda ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq sai ya ce wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai nufin zalunci ga bayansa kamar yadda ya ce wala ya hazunka ƙauluhum ko wala ya hazunka alladhina yusari'una fil kufri wanda suke gaugawa gurin fadawa cikin kafirci kada su bata makare innahum lan yadurru Allah shay'an ba za su tutar da Allah da komai ba yuridullahu Allah alla yaj'al lahum haddan fil akhirah wa lahum adabun adhim dan haka Allah ta'ala ya ce ya amanu awfu bil uqud lakum لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير hurum. السر وأنتم حرم سيتي إن الله يحكم ما يريد Allah yana hukunta abin da ya ga dama ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah bainakum ya saka ku cikin kunci walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nufin ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun dan Allah yana nufin ya cika ni'imarsa akan ku ko za ku yi masa godiya haka yace wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فألم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ما كان ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون أرض الدنيا سيأتي والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم هكذا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun haka annabi nuhu yace wala yanfa'ukum nusi nasihata ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum inni ina nafin ummuku nasiha in kana Allahu yuridu an yughyikum idan shi kuma Allah yana nafin sai kun bata idan Allah yana nafin sai ka je lahira ka ci duka da za a ita ta wa'azi wa'azin ba zai amfani ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da irin wannan Allah ya sha maimaitawa a Qur'ani yace khalidina fiha ma damati as-samawati wal illa ma sha'a rabbu. inna rabbaka fa'alul lima Allah yana aikata abin da ya ga dama inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin ta min tahtiha an haru. inna ya yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa Allah ya hadi? man yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama na haka da yazo wajen matan annabi ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula in ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatahira da haka yace innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud zal arshil majid sai yace fa'alun limami Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama to cikin ganin damar sa ne anan yace yuridullahu shi Allah yana nufi ne li bayyana lakum dan yayi muku bayani sannan kuma ya shiryar da ku sunanan ladina min qablikum wato tafarkin wanda ke gaban ku malamai suka ce shine tara'iqum al-hamida hanyar wanda ke gabanmu ma kyau wacce ba a shara'ihi da kuma bin shari'ar shi Allah ɗin allati yuhibbuha wa yardaha wacce yake santa ya kuma yadda da ita da haka wannan shine guri na biyu da yazo a cikin Qur'ani wanda Allah ya ambaci jam'in sunna da nan gurin da kuma suratu ali imran da Allah ya ce qad khalat min qablihim sunanun fasiru fil ardi sai kuma nan gurin da yace yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana nufin ya shiryar da ku hanya mai kyau ta waɗanda suka gabata kafin ku shi yasa yake muku wannan bayanin to a sunna kuma dama a yare na larabci wato daga sanna ya sunnu ko sanna ya sunnu ne wa huwa masnunun da aka yana da masdar guda biyu akan ce sanna ya sunnu ko sanna ya sunnu sannan wa sunnan wannan akan faɗe shi a yare na larabci idan an ci a sunna a yare na larabci shine at-tariqa wasiratu wasiratu mahmudat kanat aw mazmuma hanya da kuma tarihi na wasu mutane mai kyau ko mara kyau ana ce masa sunna a yare na larabci wannan a gane wannan da haka shi kuma Allah a nan gurin ba yadda za a iya ce yana nufin yawa mutane bayanin sunna ya zama sunna ba mai kyau ba ce sunnar da Allah yake so ya mutane bayani anan sunna cewa sunna ce mai kyauki shi yasa akan ce sannas sikina shine idza ahaddaha idan ya wasa wuka sai a ce sannas sikina sannan akan ce sannal hadara shine salaqahu idan mutun ya ainihin wato feke dutsen sannan aka ce sannar rumha shine rakkaba fihi sinan sannan akan ce sannahu shine ta'anahu bisinan idan ya soke shi da mashi sannan akan ce sannahu addahu bi asnanihi idan ya kama abu ya rike shi da haƙurin shi sannan akan ce sannahu shine kasara asnanahu idan ya karya haƙurin shi sannan akan ce sannal asnan shine dalakaha wa nadhafaha bil ud idan mutum ya samu abu ya guggoge bakin sa akan ce sanna shi yasa hadisin nana Aisha take fa ma ra'aytu rasulullahi istanna istinanan ahsana minhu sannan akan ce sannan alhakimu ra'iyatahu shine ahsana siyasataha in ya zamanto ya ke siyasa sannan akan ce sannan alqanun shine idza wada'aha in ya kirkiro doka ya dora wa mutane sannan akan ce sannan tariqa shine sarafiha in ya kasance a cikin ta ko ya tafi a cikin ta sannan akan ce sannan tariqa shine mahadaha idan ya shimfida hanyar sannan akan ce sannan al'amra idza bayyanahu idan yayi bayani sannan akan ce shi shi'a shine sawwarahu idan ya suranta abu sannan akan ce sannan sanna shi ne hallaha idan ya kwance kullum Da aka suka ce wa kullum manifta da a amran duk wanda ya fara wani al'amari amila bihi ƙaumin min ba’adihi wasu mutane suka zo suka aikin da shi bayan shi to fa huwa sannan hutu shi ne wanda ya ta wannan aikin Da haka shi yasa sai a samu akwai sunna sayya akwai sunnawa hasana amma a cikin addinin musulunci babu wata sunna hasana sai dai sunna sayya in ko kaga an samu sunna hasana hadisin da annabi yace man sanna fil islam sunnatan min hasana ba ana nufin ka kirkiro wani abu ka ce wannan sunna ce mai kyau a'a abu ne a musulunci mutane ba sa yi sai ka zo ka faɗakar da su yanzu shine man sanna fil islam sunnatan min hasana dan dama aikin kafin kai wasu sun gabace ka wajen yin shi sai ba a yi sai ka zo ka tayar da mutane wannan shine man sanna fil islami sunnatan hasana ba wai ka zo ka kirkiro mutane wani abu bai yanzu ka ce su sannan akan ce sannal ma'a sabbahu sabban sahalan idan ya kwarara ruwa kwarara mai yawa wannan duk akan faɗi ainihin wato sanna a ciki don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalman sunna a ƙur'ani a gurare wanda suka kai guda goma ya ce ƙullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madad sunnatul awwalina haka yace wa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwali wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un sai yace kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin wato sai ce la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalina sannan yace wa in yakadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila sai ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa lan tajida li sunnati llahi tahwila Allah ya ce wa ma mana annas an yu'minu idza'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al-adabu qubla ما كان على النبي من عرض فيما فرض الله له sai sunnatan lahi fil ladina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura mal'unina aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqatila sai yace sunnatullahi alladhi sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu waka walan tajida li sunnatullahi tabdila haka ya faɗi cewa istikbaran fil ardi wa makar sai wa la yahiqul makar sai illa bi ahlihi فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تهويلا ولما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الله يتي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سيتي سنة الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله tabdila haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to don haka malamai sun faɗi cewa sunna a yare na addinin musulunci shine alhadi Ladi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shiriyar da annabi yake kanta wa ashabuhu da kuma sahabbansa ilman wa atiqadan wa qawlan wa amalan wajen mai ilimi da kuma kudircewa a zuciya da aiki da kuma maganganu wannan ita ake magana wanda wannan sunnar ita ce ahalus sunna ke kanta wata qariran da kuma abin da za a yi a gaban annabin ya tabbatar wa tutlaqu sunnatu aidan ala sunan al ibadat wal i'tiqadat akan faɗi sunna akan ibadoji da kuma abin da zuciya ke kudircewa duk lokacin da kace sunna me kishiyar sunna bid'a ita ce kishiyar sunna Allah ya raba mu da bid'a bid'ar akwai hasana da husaina da husana da da da ga sanan dai haka ake kwanan nan aka cewa wani ya ce wai an zo an matsa mutane da bid'a wai ai kana cin dan wake annabi ya ci dan wake to shi kuma babban malami ne ba wai nace to kaga wannan a duniyar karatu ya faɗi wai annabi ya ce dan wake ne tunda kai kana cin dan wake da dinki annabi bai ce wato kai bid'a wannan bid'a ita ake magana ba ita ake magana ba Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka raba mu da ainihin wato bid'a dan haka Allah madaukakin sarki yace wa yatuba alaikum kuma yana nufin ya karbi tubaku wallahi shi Allah alimun masani ne sannan hakimun Allah madaukakin sarki mai hikima ne gobe sai mu tashi wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima yuridu Allahu an yukhaffifa ankum khuliqa al-insanu da'ifa insha Allah Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe kuma mutane za su yi hakuri komai ya riga ya zo gangara din da aka ce rana ita wuta da gau to shi ma azamin kanshi ma an sallame shi ko kuwa eh? in ma ba a sallame shi ba saura 'yan kwanaki kaɗan ya rage da haka fatan da muke dai Allah ka sa aikin da muke a cikin wannan wata ya zama karbabbe da haka za mu sake maimaita akan namba na marayu da za a ci gaba da an tiyo mana kuɗi Allah kuma ya ba da ikon a taimaka da haka akan namba ɗin shine sifili sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida biyar wato 000 account nomba kenan account name shine masjidu ahlul bait was sahaba banki kuma shine jaiz Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh